فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a majalisi na goma sha takwas a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan a wannan shekara ta hijira ta 441 wadda ta yi ranar ta yi daidai da ranar ta 18 ce ga watan ramadan kuma ta yi daidai da ranar 11 ga watan biyar shekara ta 2020 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 57 a cikin a karatun da a cikin tafsirin a suratul mu'minun kafin mu fara akwai dan uwanmu dr muhammad sadis muhammad allah ya masa rasuwa jiya an yi jana'izar sayo da safe na roƙon allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa allah ya suka kabarinsa haka jiya ma akwai dan uwanmu dan iyan kano alhaji su bayero Allah ya masa rasuwa shekaran jiya da daddare jiya ake jana'izarsa shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa sannan akwai wata baiwar Allah da take fatan take roƙon addu'a kan Allah ya yi mata larura da take damunta tana fuskantar larura Allah ya ba ta lafiya Allah ya inganta mata lafiya Allah ya inganta mana lafiya baki ɗaya bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Allah ya ce, Innan ladina hunmin min khashyati rabbihim mushfiqun hakika waɗannan waɗanda suke kaffa-kaffa suke tsantseni suke taka tsantsan saboda tsoron Ubangijinsu. wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma waɗanda su masu yin imani ne da ayoyin ubangijinsu su ne ayoyin alkur'ani wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗanda suke su kuma ba sa yin tarayya a cikin bauta da ubangijinsu wallazina yu'tuna ma atau kuma waɗanda suke bayar da abin da suka bayar wato na sadaka da ayyuka nagari komai kankanta su komai girman su wa qulubuhum wajila alhali zukatansu suna raurawa da tsoro suna cike da tsoro kan cewar ba za a karbi wannan aikin da suka yi ba annahum ila rabbihim raji'un cewar su saboda su sun san cewar su za a mayar da su ya zuwa ga su ne ula'ika yusari'una fil khairat to waɗannan su ne suke yin gaggawa ya zuwa ga aikata ayyukan alkhairi wa hum laha sabiqun kuma su su ne masu rige-rige zuwa ga ayyukan alkhairi wannan Allah maɗaukakin sarki ya kawo Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sifofin waɗannan muminai a wuri na biyu kenan da ya ambaci sifofin muminai a cikin wannan sura a farkon sura ya ce qad aflahal mu'minun haƙiƙa muminai sun rabauta sannan ya jera su to a nan yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci halin mushrikai masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna cikin ɗimuwarsu ya ce ka kyale su a cikin ɗimuwarsu har zuwa wani lokaci suna tsammanin kyautar da muke ba su ta dukiya da 'ya'ya muna yin gaggawa gare su ne da ayyukan alkhairi muna gaggauta alkhairai a gare su ne ba haka ba ne ba sa ganewa to sai Allah ya faɗo waɗanda su ne Allah yake musu gaggawa waɗanda su ne suke gaggawa ya zuwa ga ayyukan alkhairi masu waɗannan sifofi wanda a cikin wannan akwai wato jirwaye da kamar wanka ga waɗanda ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan cewar wato suna kan wata hanya wadda take babu kamala a cikinta waɗanda suke da cika ta kamala su ne masu wa'annan sifofi su kuwa a bisa akasin wannan suke suna akasin wannan suna cikin wato imuwarsu ta rayuwar duniya suna ganin kan cewar abin da suke ciki wato rabo ne wato shimfiɗa ne na arziki wato kulawa ne da gaggawar alherai ne da Allah ya ba su alhali ko ba sani ba ta yaya za a yi ya zamanto cewar wato dukiya da 'ya'ya zamanto su ne mizanin da zai nuna karbuwa wajen Allah ba kyawawan ɗabi'u ba to sai Allah ya ambaci sifofin kyawawan ɗabi'u to waɗanda suke da waɗannan sifofi a cikin ayoyin nan guda hudu a cikin ayoyin an maimaita su da an maimaita wato sifar da masu sifar aka ce waɗanda suke kaza waɗanda suke kaza domin kowanne daga cikin wannan sifar ya isa ya sanya wa mutum ya zamanto cikin waɗanda suke rige-rige zuwa wajen aikata suke gaggawa wajen aikata aikin alkhairi na farko dai wato sifa ce ta zuci wato waɗanda suke kaffa kaffa al-ishfaq shine wato a jin tsoro da ya haɗu wato kula da ta haɗu da jin tsoro ka rinka kaffa kaffa saboda kana jin tsoro kana jin tsoron kar wani abu ya same ka to waɗanda suka san Allah suke jin tsoronsa suke shayinsa suke cikin wato kaffa kaffa wajen mu'amalarsu da Allah don su zauna lafiya da Allah to waɗannan su ne masu wannan sifar Allah ka samu cikin su kaga wannan ita ce sifar sifar na Allah wanda yake kullun kaffa kaffa yake Ah, shi ne hassan basri yake cewa sun haɗa kyawawan ayyuka kuma amma suna cikin tsoro akasinsu kuwa sun haɗa munanan ayyuka amma suna cikin aminci suna ganin su babu wani abu da zai same su to wannan sifar ku duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta waɗannan bayi nasa muminai ya sifanta su da sifa irin ta mala'iku domin kamar wannan haka Allah maɗaukakin sarki ya sifanta mala'iku a cikin suratul anbiya wa hum min khashiyatihi mushfiqun su mala'iku suna masu kaffa kaffa saboda tsoron ubangijinsu khashiya sifa ce ta tsoro da aka gina shi akan ilimi wato saboda sun san Allah shi yasa suke shayin Allah ba su sakankance sun ɗauka kan cewar wato su ba abinda Allah zai musu ba a'a suna kaffa kaffa suna shayinsa saboda sun san shi wanda duk ya san Allah ko zai ji tsoronsa to kuma shi tsoron Allah tsoro ne da aka sifanta shi da hashiya ita ce shine tsoro da aka gina shi bisa sani to ta ake sanin Allah ana sanin Allah ne ba ta hanyar abin da masu falsafa suka ce ba ko ta hanyar masu mafarka mafarka suka ce ba ko ta hanyar masu da'awan wai su ne yan hakika suka ce ba ana sanin Allah ne ta yadda Allah ya bayyana kansa a cikin alkur'ani manzansa ya bayyana shi a cikin sahihan hadisai ta haka ake sanin Allah kuma in mutum yana karanta alkur'ani ya karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kai wannan sanin Allah yanzu ka duba ka ga irin ayoyi da za ka ji suna faɗa Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr da kuma irin Allah madaukaki Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tazidul arham wa ma tazad wa kullu shay'in indahu bi miqdar a hadisai kuma ka ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan hadisin Allah yace inni haramtu dhulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا irin sifofi waɗanda suke nuna sanin girman Allah da sanin Allah to babu kamar abin da alkur'ani ya zo da shi da hadisai to wannan sani na Allah shine zai ba mutum hashiya ita kuma hashiya idan mutum ya same ta to shine zai to zai samu al-ishfaq zai zamanto a cikin al-mushfiqun wato masu kaffa kaffa masu shayin Allah saboda sun san shi kuma wanda duk ya san Allah zai ji tsoron sa to sannan ya sifanta su kuma da sifa ta farko masu imani da ayoyin Allah a bisa aka akasin waɗancan waɗanda in an karanta musu ayoyin Allah ba su a abin da suke yin girman kai ah, kamar yadda aka ambaci a mutanen annabi Musa wato fir'auna da mala'iki annabi Musa yana zuwa da ayoyi na Allah da hujja mai girma ta Allah sai ba abin da suka yi sai kawai girman kai to su ko waɗannan su masu imani ne da ayoyin Allah imani da ayoyin Allah shine gaskata abin da ke cikin su gaskata su da cewa daga Allah ciki gaskata ayoyin Allah shine ke da ƙara imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imana aka karanta musu ayoyin Allah sai ayoyi sai tilawar sai ta kara musu imani kuma walladina hum bi rabbihim la yushrikun kuma wanda ba sa shirka da ubangijinsu wato masu masu santa ne daga shirka ba sa tarayya da ubangijinsu abin Allah wato aikin Allah Allah ne kadai yake ba za su ce abinda Allah ne yake yi su dangana shi ga wani ba su ce wani kuma yana yi kuma abin suke ma Allah Allah kadai za su yi ba ba za su yi ma abin suke ma Allah inda suke rusuna ma Allah to ba za su rusuna ma wani Allah ba to wannan ita ma sifa ce ta uku ta tsira sannan kuma sifa ta karshe wato suna bayar da abin da Allah ya ce su bayar wannan an fassara shi da cewa shine ayyu wato dukiya duk inda kaje an ce bayar da wani abu ana nufin dukiya to amma waɗansu masu tafsiri sun mai da shi mai gamewa banda ma dukiyar hatta ayyuka na ibada da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi to suna yin waɗannan ayyukan suna ba da abin da Allah ya ce a baya amma a wannan lokacin zukatansu suna raurawa da tsoro cewa za a mayar da su zuwa ga ubangiji saboda sun san za a mayar da su zuwa ga ubangijinsu wato suna aikin nagari ba in sun yi ba su ce a ai mun riga mun yi ai mun sauki mun sauki ai ba abin da ake neman mu suna yin aikin amma suna jin tsoron cewa Allah ba zai karba ba wato ba sa ujubu ba sa mamaki da kansu ba sa jiji da kansu su rinka jin kan cewa su su ne suka taka wani mataki ba sa ta Allah ya ce fala tuzaku anfusakum kada ku sarkaci kawo kanku domin wani wani wanda ya kwana yana bacci wanda ya kwana yana bacci amma yana jin tsoro yana tuba ga Allah cewa ya yi saki bai tashi ma ya yi nafilan nan ba da kuma wanda ya kwana yana sallah ya tashi yana raina mutane ce kaga mutane sun kwana sai bacci suke yi mu kuma mun kwana muna sallah hmm? to ai gara wancan al'amarin ya rushe saboda ya sa wannan aikin na gari aikin da ya yi maimakon ya sanya masa tsoron Allah da ƙara raurawar zuci da Allah sai ya sanya masa aminci daga Allah shi ya aminta shi ya yi to wannan a sabanin sifar waɗannan bayi kenan aisha radiyallahu anha kan wannan ayar ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce Allah ya ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila waɗanda suke bayar da abin da suka bayar zukatansu kuma suna cikin tsoro waɗannan sai ta ce su ne waɗanda suke shan giya suke sata suke zina suke saboda haka suke jin tsoron abin da suka aikata sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabnata siddiq ba haka bane yake yar as-siddiq walakinnahum alladhina yasumuna wa yatasaddaquna wa yusallun walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum yace a su ne waɗanda suke azumi suke sallah suke bayar da sadaka amma suna jin tsoron cewa ba za a karba daga gare su ba hmm. wato sun yi amma suna ba su amince ba ba su amincewa ba su aminta da kan cewar su sun riga sun yi ba suna kauna ne wannan ba yana nufin ka mugusta wato suna mugusta zato ga Allah bane a'a suna cikin halin tsoro hmm. ko an karba ko ba a karba ba ba wai suna ganin kan cewa Allah ba mai karba bane a'a suna jin tsoron cewar su ba su fantu wato suna mugusta zato ga kansu ba suna mugusta ga zato ga Allah ba ne. ka kyautata zato ga Allah ka kyautata zato ga bayan Allah amma ka mugusta zato ga kanka kar ka tsarkake kanka don in ka tsarkake kanka to ka yadda da san ranka kenan ka aminta da makircin Allah ka yadda da kanka hmm. ka yadda da kan cewar kai na kirki ne to yayin da mutum ya zama to yayi wannan to ya shiga cikin goro, ya shiga cikin rudu to kada ka rudu kanka to wannan hadisi tirmidhi ya ruwaito shi da ibn maja albani ya inganta shi duk da yake su sheikh shu'aib al-arnaud sun ce hadisi ne mai rauni amma raunin nasa rauni ne basit wato dan kankani kuma yana da shahidi daga hadis daga riwayar abi huraira daga aisha yana daga cikin hadisin da sahabi ya ruwaito shi daga aisha daga sahabi ya ruwaito shi daga wani sahabi to Allah ya ce waɗanda suka sifantu da waɗannan sifa su ne suke gaggawa wato a cikin alhairai wato waɗanda alhairan da suke masu wanzuwa wannan a a wannan Allah maɗaukakin sarki yana ishara ne da kan cewa saɓanin waɗancan waɗanda suke gaggawa a cikin tara abin yake mai karewa wanda yake ba mai wanzuwa ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala dukiya da yaya sune adan rayuwar duniya ayyuka nagari masu wanzuwa sune suka fi lada a wajen ubangijinka sune suka fi kauna to su wadannan kamar su ne su waɗancan a nusa suna tsammanin dukiya da yaya shine nusari lahum fil khairat Allah yana musu gaggawa ne wajen ba su alkhairai Allah ya ce ba haka bane ba sa ganewa waɗanda suke da waɗannan sifofi waɗannan su ne suke gaggawa wajen ayyukan alkhairi to kaga a cikin wannan akwai taskiya ga sha'anin imani da nuna kan cewa imani ba abu abin da yake kaiwa ya zuwa gare shi sai kyawawan tadodi yanzu a cikin waɗannan sifofi wanne ne wanda za ka kamanta shi da sifar waɗanda suke cikin ɗimuwa da jin daɗin sharholiyar rayuwar duniya wanda za ka safanta su wanda yake za su kwana a cikin shaye-shaye za su kwana a cikin zaluntar bayan Allah za su kwana a cikin a zagin Allah saboda suna yabo ga gumakansu ta yaya za ka haɗa su da waɗanda yake su kuma ga su a cikin wannan sifofi suke zuciyarsu na cike da tsoro saboda Allah kuma suna in aka gaya musu ayoyin Allah sai su ce sun gaskata ba girman kai masu mutawalu sannan ko masu yanci cewa ba sa bauta ma kowa sai Allah sannan kuma ba sa aminta da kansu da jin kan cewa su waɗansu abu ne ballantana su rinka yin mu'amala irin ta ujub suna tsarkake kawo kansu to sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi musu shaida da kan cewa su ne sabiƙai wato su ne marigaya su ne suka riga wajen wato samun aikin alkhairi wato kamar ayyukan alkhairi ɗin rige-rige ake yi don mutum a gani wane ne ya fi yawan samun ayyukan alkhairi to waɗanda suke da waɗannan halaye su ne waɗanda suke samu suka riga wajen samun ayyukan alkhairi to sannan Allah ya ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha to kuma ba ma dora ma wata rai face gwargwadon wato ikonta gwargwadon abin da za ta iya da aka ce suna da waɗannan sifofi ba wai ana nufin kan cewar waɗannan sifofi ga ba dau bane ai abin da Allah ya dora ma bayi ba abu ne wanda yake sama da abin da za su iya ba za su kasa ba ba ma tsora ma wata rai wani rai face abin da yake gwargwadon ikonsa don haka abin da Allah ya yi umarni da shi na imani da shi da imani da manzanninsa da rashin shirka ba abu ne wanda yake dan adam ba zai iya ba abu ne wanda yake zai iya saboda haka su da suka samu waɗannan sifofi har suka zamanto Allah ya musu shaida da cewa su sabi ne ya zuwa ga tara ayyukan alkhairi ba sun yi abin da yake wane mutum ba ne hmm. Allah bai dora ma kowa face abin da bai iya ba a cikin wannan akwai ishara ga wato saukin shari'ar musulunci da sauran da saukin takalif takalif nauye-nauyen da Allah yake dorawa babu abin da yake gagarar dan adam to sai ya ce kuma Allah ya ce waladaina kitabun kuma akwai littafi a wajenmu wato a wajenmu akwai littafi tsararre an ce ladaina a wajenmu ma'ana ba wanda zai isa ya zuwa gare shi tunda a wajen Allah yake wa ya ga Allah ballantana ya ce zai je ya karba abin da yake wajensa wato akwai littafi kiyayayye tabbata tsararre a wajen mu. yanfiqu bil haqq da yake furuci da gaskiya la wahum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su ba littafin da ake nufi anan littafin kyawa littafin rubuta ayyuka littafin rubuta ayyuka a ah, ah, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wata rakulla ummatin jafiya wata rakulla ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq wannan shine littafin mu inji Allah ya nemi ku furuci da gaskiya to kaga wannan littafin kiyaye ayyuka wanda mala'iku suke rubutawa idan sun rubuta kuma yana nan tsare a wajen su shi yasa aka kira su al-hafaza hmm. a shi yasa aka kira su alhafaza kuma aka kira musu aka kira su a kiraman katibin masu daraja masu rubutu wato littafin aiki a tsararre ne a wajen Allah kuma yana furci da gaskiya wato Allah zai sa littafin yayi magana yanfiqu bil haqq yayi furci da gaskiya ba za ka iya musantawa ba kuma Allah mu a zamanin nan yana nuna mana irin wannan yana nuna mana aya yanzu yanda Allah maɗaukakin sarki ya hore kiyaye bayanai in dai ka samu in dai ka rubuta in dai kana da irin wayan wayannan smartphone kuma kana da akwai adireshin ka na google wanda kake sa contacts ɗinka kake ajiye mutanen da duk ka sanya su inda koda ka canza wata wayar ba sai ka yi transfer ba mm. kawai kana sa wannan adireshin duk sai kawo maka contact ɗin naka gabaki daya in kana da google account eh wannan ya isa aya wato in kana da google account duk wata zai turo maka wai akwai wani google maps da zai kawo maka timeline google maps timeline wannan timeline din in ka je ka duba duk inda ka je map zai nuna maka ka je waje kaza ka je waje kaza haka za a kawo da lokacin da ka je da iya lokacin da ka zauna google fa yayi maka wannan to sannan kai mamakin mala'ikun Allah sannan kai mamakin mala'ikun Allah saboda wato an iya tara bayanai saboda haka hatta abin da yake ma ake ganin ma ba a bukatarsa an killace shi to haka kake tsammanin abubuwan da kake yi kana tsammanin kai baka san ma kayi ba amma Allah ya kiyaye shi shi yasa ranar alkiyama in aka ga littafin sai kafirai ce mali hadal kitabi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne babu wata babu wani abu kankani babu wani abu babba face ya kiyaye shi ya killace shi wa wajadu ma amilu hadira suka samu abin da suka aikata a halarci an musu wala ya zalimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa abin da kai to shi yasa anan sai Allah ya ce hum la yuzlamun su ba a cutar su wato ba a tawaye sakamakon su kuma ba a kara musu ukubar abin da ba su ba a ce su yi saboda haka bayan cewar Allah maɗaukakin sarki bai kallafa ma bayi ba face abin da za su iyakance to kuma yana kiyaye da abin suke yi kuma abinda da yake kiyayewa nan babu zalunci a ciki da adalci ake kiyayewa saboda haka wannan zai sanya a dan adam ya zamanto ya kyauta da fito ga mahalicinsa cewa abin da ya kallafa masa ba abu ne wanda yake gagararre ba sannan kuma ya ji tsoron haduwa da shi domin duk abin da yake yana kiyaye shi kuma Allah ya sanya masa aya kamar yanzu yanzu mu yanda Allah madaukakin sarki ya sanya mana aya wani lokaci kaga da idan ana maganar in ana maganar wanda mala'iku suke rubuta aiki zaka dauka a abin a wato kamar wani mutum ne yana nan yana tafiya tare da kai yana rubutu da alkalami da takarda da sauransu wani a daka tunanin kenan amma baka san yadda Allah ya sa suke rubutun ba baka san da me suke rikodin din ba magnatiso din nan rikodin ne abinda duk ke kewaye da kai zai iya rikodin ɗinka Allah ne kaɗai ya san yadda yake abubuwansa idan Allah ya ba ma ɗan adam irin waɗannan abubuwan ga shi google yana yi ga cctv za a ga an sa hmm, a kan hanyoyi kaga duk ana yi ana rikodin ɗin ka san ana yi ba idan allah ya ba mu ɗan adam sun yi wannan to ta za a yi ɗan adam ya rafkana kan cewa allah ba zai masa wannan ba abin da ya ce ya riga ya faɗa ya ce zai yi to sai allah ya ce bal qulubuhum fi ghamratin min hada qulubuhum من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا جاء أخذ حتى إذا جاء حتى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجون أَوَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ما لم يأت آباءهم الأولين نعم الله يتي بل قلوبهم في غمرة من هذا bari zukatansu suna cikin ɗimuwa daga wannan abun ne wato daga waɗannan sifofi da mumine suka sifanta da shi wanda Allah ya yarda da shi wanda dukkan mai hankali ya san sifofin karinci ne sifofin girma ne to su suna cikin ɗimuwa ga barin wannan ba shine a gabansu ba walahum a'malun min duni zalik kuma suna da ayyuka koma bayan waɗannan ayyuka irin na muminai hum laha amilun da su suke aikata waɗannan ayyuka wato wannan wani ɗimuwa ce daban da waccan ɗimuwar waccan ɗimuwar ta farko wato kamar yadda aka sifanta sun ɗimauta da abin da suka samu na duniya da 'ya'ya da yawan dukiya da jin daɗi da ni'ima ya sha wato ya dimautar da su suna ganin ma babu abin da zai same su to wani kuma ɗimuwar da suke shiki shine sun shiga cikin ɗimuwa a gabarin waɗannan sifofi da ƙoƙarin samun su wato ɗan adam Allah ya yi ka ya ba mu mutum baya bayan da zai samu sifofi irin na mala'iku tun daga shi dai sifofin waɗannan bayan Allah ɗaya daga cikin sifofin mala'iku ne wa hum min khashyatihi mushfiqun haka Allah ya sifanta mala'ika aka zo aka sifanta kai ma da irin wannan sifar kaga wannan ya nuna irin wato ajiyar da Allah ya a cikin dan adam ba kaɗan bace to amma tare da wannan su suna cikin dimuwa ga barin wannan saboda haka dan adam ya gwammace ya zamanto suna da ayyuka duna zali kuma bayan wannan da suke aikatawa su yi tsawafi tsirara su zinace-zinace su shaye-shayen giya su zamanto asfala safilin yanzu ka duba irin abin wato ɗan adam idan ya lalace yadda yake zama irin abubuwan da ake a cikin garuruwan kafirai irin su las vegas kafin allah ya naɗe ta da wannan da corona da allah ya kawo da irin titina aka nuno hoton irin a titina na birnin rome masu neman masu maza masu neman maza suna bikinsu rabi tsirara dubunnan mutane a hoto a fim ne aka yi to yau ga wannan titin Allah ya share shi babu Allah bai ba su iko su sake yi ba don saban ma sai da ikon Allah za a yi to maimakon su samu irin waɗannan sifofi na ɗaukaka amma walahum a'malun min duni zalik suna da ayyuka koma bayan wannan da suke aikatawa kuma zukatansu suna cikin dimuwa gabarin wannan ba ma wannan ne a gabansu ba a ce a samu sifar da za ta sanya wa mutum tsantseni da tsoron Allah da kaffa kaffa da ƙoƙarin cewar abinda Allah ya ce ka bayar komai kankantar ka bayar kuma ka bayar ɗin ba tare da tunkaho ba tare da tsoro cewa ko Allah ya karba ko Allah bai karba ba to irin waɗannan sifa na kamala amma su suna cikin dimuwa ga waɗannan kuma ga aka maimakon ma ba ma ba sa yi ba kuma suna da waɗansu ayyuka ma bayan wannan da suke aikatawa to Allah ta'ala ya ce hatta idza akhadna mutrafihim to haka za su zamanto a cikin wannan dimuwar har sai idan mun halak mun mun riki masu ni'ima daga cikin su mani'imtawa mutrafin wato a umma abuta manya-manyan ni'ima um, wato manyan gari shugabanni da mawadata masu faɗa aji waɗanda suke suna cikin ni'ima to har sai tukuna mun rike su bil azabi da azaba wato azaban nan ko ta kisa kamar yadda ya yi Allah maɗaukakin sarki ya kama su lokacin yakin badar ko kuma azabar yunwa da tsanani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya kama wato ya saukar da wato shekarun fari akan mutanen makka wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a ya Allahumma shudud wat'ataka ala mudar Allahumma ij'alhum alaihim Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini Yusuf Allah ka tsananta wato rukanka damkarka ga kafiran mudar sune kafiran quraish ka sanya wato shekarun fari a gare su kamar shekarun farin annabi Yusuf shekaru bakwai shine har abu sufiyan ya zo yana kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya addu'a Allah ya yi musu to har sai tukuna mun kama su hmm? a ah, sun yadda ai sun san sun san cewar sun san cewar shi annabin Allah ne hmm? kamar mutanen annabi Musa ne da Fir'aun su ba suka ce ba a falamma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il ka kira ubangijinka saboda alkawarin da ya yi maka hmm? kaga sun yadda shi ubangijinsa yana ansawa to Allah ya ce har sai mun kama mani imta daga cikinsu mun rike su bil azabi da azaba idahum yaj'aru sai ga su suna kururuwa wannan har ya idza ta farko ta zarf ce hatta idza har sai yayin da muka riƙe. wannan ya nuna kan cewa Allah zai yi wannan hmm. tunda idza tana nuna lokaci kawai take jira shi ma ka gani haka Allah wato cikin jaraba eh jarabawar da Allah yake nan aka yi ta fada aka ce yanzu yanzu Allah ya kawo aya masu manya-manyan shugabannin al'umma da maimakon tsaya su gyara hidimar asibitoci na al'umma suna takama kan cewa in rashin lafiya ya zo musu za a kawo musu yan ambulance su tsallake su tafi dubai su tafi ingila su tafi germany yanzu in abin ya sami su dole ana za su wannan asibitin da aka yi budget a je a gina shi suka ne suka sa aljihunsu saboda haka babu abubuwan da ake bukata don kudin duk sun cinye wannan asibitin za a kai su kuma sai Allah ya sanya cutar ma daga kansu ta fara dan dama daga wanda suke tafiya waje ne suke ɗauko ta daga su ta fara kafin ta soma fantsama a cikin al'umma yanzu kan ai yanzu ba za a ce ta masu hannu da shuni ba ce ta kowa ce kowa yana kamuwa la ya yi mana Allah ya shi amma wannan akwai izina akwai izina hmm? Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun sai ga su suna wato kururuwa Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana eh su ma haka idan dama idan azaba ta zo mai gamewa ce sai a koma kuma ana ta kuka ya zuwa ga mm. Allah mm. Ah, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun duk wata ni'ima da ta same ku daga Allah ce sannan kuma idan cuta ta same ku to ga Allah za ku koma kuna kururuwa mm. ku koma kuna amma kuma da yake Allah shi mai rahama ne abin da yake so a yi masa kenan idan aka koma ana kururuwa gare shi to sai Allah madaukakin sarki sai ya sassauta to amma anan mai Allah ya ce la ta ji arul yau kada ku yi kururuwa a wannan rana domin idan azaba ta riga ta sauka to ai shi kenan kuma kafin ta sauka ne in aka koma gare shi sai Allah ya yaye ta amma ta riga ta sauka sai ce la ta ji arul yau kada ku yi kururuwa a wannan rana innakum minna la tunsarun ku ba za a ba ku taimako daga gare mu ba za a ba ku kariya daga gare mu ba waye isa yayin da irin abin da Allah ya kawo waye isa ya ce zai hana Allah ya maka abin da zai maka qad kanat ayati tutla alaikum haƙiƙa ayoyina sun kasance ana karanta su a gare ku fa kuntum ala aqabikum tankisun sai kuka kasance kuna masu juyawa baya akan ku kuna masu juyawa baya akan ku wato ba ma kwaso ku ji kuna komawa da baya da baya kamar mai tsoro ga wani abu ana karanta daga sun zo sun ji alkur'ani a ah, shine abin da ake faɗa kenan lahira ce sai kaga sun koma daga baya da baya da baya suke tafiya mustakbiri na bihi kuna yin girman kai gabarin imani da gabarin imani bihi da shi wato a a a kuna yin girman kai bihi da shi wato a ba dinnan ta zarfiya ce kuna yin girman kai da a wajen ɗaki kuna wato girman kan da suke yi da ɗakin Allah da ake karanta ayoyin a wajensu sai su zauna a bakin ɗakin Allah ɗin suna girman kai cewa su ne ahalin ɗakin Allah da haka ba za su saurari ma abin da duk ake faɗa ba ko kuma mustakbiri na bihi kuna girman kai da shi wato kuna girman kai a kan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wane ne shi samiran kuna masu hirar dare ta tahjurun kuna kuma wato yin zancen banza yayin da kuke jin alkur'ani saboda haka waɗanda suka ce mustakbir eh, ba nan eh, bihi zamirin kuma yana komawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi ko ga alkur'ani wato kuna girman kai da alkur'ani kuna girman kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna hira ta dare kuna zancen banza akan alkur'ani shine idan sun ji alkur'ani sai su taru su kuma da daddare su zo su yi ta ba'a suka ce kun ji abin da ya ce ana dariya ai kun ji abin da ya ce wannan bai kama da kaza ba wannan bai kama da kaza ba wato kun mayar da shi wani abu wanda yake abin ma a hirar dare da shi a samar shine hirar da ake yi a cikin tsakiyar dare lokacin da farin wata ya nuna kamar da yadda ake a ƙauye dare ya yi a zauna ana hira a club wato a wajen zama wato kamar yanzu ne yadda ake yin club a club za a je sai kaga an je ana istihza'i ana izgili da Allah da ayoyinsa da manzansa to shine Allah yake sifanta abin da sai na bihi samiran tahjurun to sai Allah ya ce afalam yaddabbarul qawl shin me yasa afalam yaddabbarul qawl to yaya ba su yi zurfafaffen tunani ba a cikin zancen wato a cikin alkur'ani me yasa ba su yi tunani mai zurfi ba a cikin alkur'ani at-tadabbur shine a nazar ila dabar duba ya zuwa ga baya addabar baya kenan ma'ana wato kada ka ce za ka yi duba na kawai farkon badi al'amur hmm. kawai abinda kawai ya zo maka shi ka ce za ka yi hukunci a'a ka tsaya ka duba ka ga yaya ƙarshen al'amarin yake to wanda yake tunani akan al'amura haka wato da rawiya da sannu-sannu da zurfin tunani shine a tadabbur to wannan inda ya haka to kuwa zai kai ya zuwa ga gaskiya shi sa Allah ya faɗi abubuwan da kafirai suke ba sa yi ko kuma suke yi wanda dalilin da ya sa kenan ba su imani ba na farko Allah ya ce afalam yadabbarul qawl dan me ba sa zurfin tunani a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an alqawl alqur'ani ne shi yasa zance me yasa ba su zurfin tunani a cikin zancen ba zancen da ake nufi zancen zancen alqur'ani hmm. innahu laqawlun fasl hmm. wa ma huwa bil hazl daga cikin sifofin alkur'ani ne ai alƙaul ne shi ne alƙaul zancen wato ana nufin zancen Allah me yasa ba su yi tunani mai zurfi ba a cikin zancen na Allah da ake karanta musu Allah maɗaukacin sarki ya ce asala ya ta dabbaru na alkur'an me yasa ba su yi zurfin tunani a cikin alkur'ani ba walau kana min ghairi la lawajadu fihi ikhtilafan katira da alqur'ani daga wajen wani Allah yake da sun samu tufka da warwara a cikin sa mai yawa to kenan zurfin tunani shine zai hana wannan to Allah ya ce afalam yadabbarul qawl me yasa ba su zurfin tunani a cikin alqur'ani ba am ja'ahum ma lam yu'ti ma lam ya'ti aba'ahum alawwali ko kuma abinda da ya zo musu abin bai zo ma iyayensu na farko bane wato wani abu ne sabo wanda ba su san shi ba to dama wani annabi ne zai zo da abin da ya samu mutanensa akai ai dole zai kawo musu wani abu ne sabo wanda yake su wanda sabanin abin da mutanensa suke akai wato ko wannan inkari ne ga cewar suna rardinsa ne saboda wannan abu ne wanda yake bai zo ma iyayensu na farko ba to ba za su yi tunani ba idan bai zo ma iyayensu na farko ba su ba Allah ne ya zaɓe su ba ya ba su abin iyayensu na farko bai zo musu ba litunzira qauman ma undira aba'uhum kayi gargadi ga mutane waɗanda iyayensu ba a musu wannan gargadi ba haka Allah ya ce aiko am yaqulu naftara bal huwa alhaq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun gaskiya ce daga ubangijinka dan kai gargadi ga mutane da wani mai gargadi bai zo musu ba domin Allah ya shiryar da su to wato kenan inda sun yi tunani a cikin alkur'ani ai wannan hujjar ba za ta zamanto hujja ba cewa ya wani abu ne wanda bai zo ma iyayensu na farko ba ya zo musu to wannan ai dalilin da zai sa su gode ma Allah ne kan cewa Allah ya zaɓe su ya tsirar da su sabanin akan abin da iyaye da kakanni suke akai am lam ya'rifu rasulahum na'am am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahum munkirun am lam arifu rasulahum ko ko basu san manzon nasu bane basu san shi bane da basu san shi bane gaskiya da amana da kyakkyawar ɗabi'a da ɗaukakan nasaba da kuma dukkan da tara dukkan sifofi da Allah ya sanya irin eh, sifofin annabawa duk sun taru a gare shi fahum lahu munkirun dan haka suke inkarin sa wato dan haka suke kin ba da gaskiya da shi basu san shi bane duk waɗannan jawabai wato raddi ne kafirai domin zai nuna cewar babu wanda zai irin wannan tunani sai mara hankali saboda haka in dai suna da hankali to babu abin da zai rage musu in banda su imani wannan yana daga cikin makta'i mai karfi a cikin suran nan wanda Allah madaukakin sarki ya girgiza tunanin masu wanda duk suke jin alkur'ani akwai wani bawan Allah ran a a a Sudan sallar juma'a ya karanta wannan makba'in tun daga ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati har zuwa ƙarshen rubu'in da kira'ar ƙalun a sudan mm. baka ji bayan da masallacin nan ya ɗime da kuka mm. saboda matsatsi ne da allah maɗaukakin sarki yake wato za ka ji irin kwarjinin alkur'ani da ƙarfin hujjarsa haganan ya ce amlam ya arifu rasulahu ko ba su san manzansu ba ne ai sun san shi bal suna yi masa lakabi da al'amin su in aka ce akwai wani da yake da sifar annabawa a cikin al'ummar su ai ba za su tare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da suke ta musu tsakanin su waye zai dauki hajarul aswad ya kawo shi a sa aka ce a dauko kowace kabila ta zo a ce aka ce abinda duk wanda ya shigo ta kofar babu salam ya yi hukunci da shi shi za su karba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo dukkanin su suka ɗinke radina bil amin radina bil amin mun yadda da hukuncin amintacci su suka sa masa sallallahu alaihi wasallam ya cire bargonsa mayafinsa mai albarka ya shimfiɗa yace ce dukkan shugabannin kabila su zo su kama sannan ya ɗauko hajarul aswad ɗin ya sa a ciki suka kowane shugaban kabila ya zo ya kama dan kar a ce ba shi kabilar su bata shiga ciki ba sai da aka kawo daidai inda hajarul aswad din ya sa yake sannan ya sa hannunsa mai tsarki kamar yadda malam hallar bunji Allah ya ji kansa ya faɗa a cikin littafinsa na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sa hannunsa mai tsarki ya ɗauka ya sa shi a wajen to yanzu waɗannan ba san manzon su bane san shi hmm. faqad labistu fikum umuran min qabli na rayu shekaru a cikin ku saboda haka ba za ta za a yi su inkarin sa bayan sun san shi ai bai cancanci inkari ba amma kuma suke inkari da haka da suka yi inkari me yake nunawa ba su aiki da hankalinsu ba na'am am yaquluna bihi haqqi wa جاءهم lil haqqi kalihun Koko suna cewa yana da. taɓin hankali ne hmm? ko ku suna cewa yana da taɓin hankali ne wato hai a irin ta taɓin hankali saboda haka ba za a damu da zancensa ba ina ai sun sani kan cewa shi ne mafi rinjayen su a tunani kuma duk wannan don Allah ya tabbatar musu da kan cewa ba haka bane hmm? bal a bil haqq Allah ya ce a'a ba haka bane ba shi da wani taɓin hankali ya zo musu da gaskiya ne wa aktharuhum lil haqqi karihun amma mafiya yawansu. masu kiyayya ne ga gaskiya ba sa son gaskiya ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa innahum la yukadzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun su ba sa nasabta kai zuwa ga ƙarya ba sa cewa kai makaryaci ne sai dai suna musu da ayoyin Allah ne saboda haka rigimar su da gaskiya ce ba da kai bane a cikin wannan akwai rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma tabbatar da kan cewar akan bata suke na'am walawi tabi'an haqq أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم دا gaskiya ta bi soyace-soyacen la fasadati samawati wal ard da sammai da kasa sun wato sun balbalce da sun lalace wa man fihinna da ma duk abin da ke cikin sammai da kasa da sun balbalce bal atainahum bi dhikrihim bari mun zo musu da ambaton su ne wato abin da yake zai ba su daukaka shine alqur'ani abin ko kuma mun zo musu da abin da zai musu wa'azi ne domin suna cewa law anna indana zikiran min al-awwalin kunna ibadallahi al-mukhlasin da a ce muna da ambato daga irin ambaton mutanen farko da mun zamanto mutanen kirki to Allah ce to gashi mun zo musu da shi ai su suka nema to bal atainahum bi dhikrihim mun zo musu da ambaton nasu ne fahum an dhikrihim mu'ridun sai ga su suna bijirewa gabarin ambaton nasu gabarin wa'azin da aka yi musu wannan a zikirta tana da ma'ana guda biyu ma'anar farko shine asharaf wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika shi alqur'ani daukaka ne gare ka da mutananka to Allah ya ce bal atainahum bi dhikri mun zo musu da abin da yake shine daukakar su alqur'ani shine daukakar larabawa shine daukakar musulmi shine daukakar al'ummar musulmi ka duba ka gani yadda Allah ya tsare harshen larabci da albarkar alqur'ani dukkan harshe ta balbalcewa yake lalacewa yake yanzu ka duba ka gani yadda ake gargaliya da fa babu alqur'ani da yanzu har yanzu da yanzu larabci gargaliya ne wanda ko rubuta shi ba za ka iya ba sai dai ka rubuta shi da wata irin sifa mm. daban amma Allah ya tsare rayuwarsu ya tsare harshen su to wannan ba ɗaukaka bane to shine Allah ya ce bal atainahum bi dhikrihim bari mun zo musu da ambaton su ne fahum an dhikrihim mu'ridun amma su suna bijirewa ga barin abin da yake shine ɗaukakar su Allah ta'ala ya ce da gaskiya ta bi soyace soyacen ransu da sama da ƙasa sun babbalci da abin da ke cikinsu ka ɗan yi tunani ka gani yau da kamar a ce yadda tsari wato gaskiya wadda take shine abin da Allah ya halitta don isa da ta biye ma soyace soyacen ran mutane ne ya za a rayu domin soyace soyacen ran mutane ba su da iyaka kowa abin da yake so ya sa banban da abin da wani yake so da a ce yadda tsarin Allah yake wanda yake shine gaskiya zai bi son ran mutane ne wani sai ya ce shi maimakon a yi ruwa daga sama shi daga ƙasa yake so a rinka ruwa a ɓuɓɓugo da shi wani sai ya ce maimakon ruwan daɗi da ake yi daga sama ruwan acid ya kamata a yi nitric acid za a rinka yi ta ƙona mutane saboda ya san shi yayi shi yayi maganin abin da zai shi ƙona. ba san ran mutane bane hmm? da kuma zaka koma wajen alma'anawiyat ba banda na halitta tsarin halittar Allah ka koma na ma'anawiyat da gaskiya za ta bi yanzu a kisa ba ta'addanci bane to da gaskiya wannan kuma ai shine gaskiya shine kan cewa kisa ta'addanci ne rashin adalci ne to da za a bi son ran mutane a ce maimakon abin da yake shine gaskiya ya zamanto ba haka ba waɗansu su ce a'a mu kisa ba ta'addanci ba ne za a iya yin kisa kowa ya ga dama ya kisa ya kisa rayuwa za ta yi da abin da ke cikin sama da da dabba sun bambance ba da ma abin da ke cikinsu wato hatta mala'iku da ake bauta ma da za da a ce mala'iku yadda suke Allah ya mayar da su bayan Allah da ba sa saba ma Allah a cikin abin da suke yi to da a ce zai an bi san abin da rayukan maɓarnata yake so ne abin da rayukan mutane yake so ne da al'amarin bai zama tuwa domin mala'iku in aka ce in aka biya tasu za su ce mala'iku ma yayan Allah ne ko haka suke cewa to da abin ya kasance a haka in dai yayan Allah ne to kenan suna da juz'i na Allahn ta in ku suna da juzi'i na allanta zai zama to iya adadin su iya adadin alloli in ku akwai alloli da yawa to kowane Allah fa za a ɗauka kan cewa mai cikakken iko ne abin da ya so shi zai zartu saboda ka ba abin da zai yi domin wannan zai ce ga yadda za a yi wannan zai ce ga yadda za a yi hmm. Hmm? to shi yasa Allah ce la fasadatis samawati wal ard da gaskiya za ta bi soyace soyacen ran mutane da sama da kasa sun tarwatse da abin da ke cikin su amma shi sa Allah ya kyala mutane ya sanya mutu ya sanya tsarin sa yana tafiya akan gaskiya wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halicci sammai da ƙasa ba sai da gaskiya duk yadda kuke so ba yadda kuke so za a yi bane abinda Allah ya so na gaskiya shine zai tabbata shi yasa sama da ƙasa din ta wanzu a yadda take to Allah ya ce bal atainahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun na'am أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ko kuwa ka tambaye haraji ne ka tambaye su lada ne akan abin da ka zo musu da shi in ka tambaye su wani lada ne su tara maka kuɗi ka zaman to kai ne ka fi kowa arziki fa kharaju rabbika khair ladan ubangijinka shi fi maka alkhair. ladan ubangijinka shine alkhairi wato abin da zai baka wa huwa khairur raziqin shine fiyayyen masu azurtawa shi yasa sai Allah ma ya hana masa cin zakka da sadaka dan kar ma ku ce ya zo muku da addinin ne dan ya ci ku tara ya kwashi haraji an kirawo lada din a nan wajen da da harjan daga nan ne aka samu alharaji wato haraji tax da ake sawa ake sanya ma mutane su biya daga cikin su to in an karɓi zakar, zakar ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana karɓar daga wajen mawadatanku a mayar da ita ga mabukatanku shi baya ɗauka baya karɓan ko kwabo haramun ne gare shi da shi da 'yan gidansa da wanda suke kusa da shi dan ma kar ku ce wato ya zo ne ya tattara kuɗi ya zo ya fi ku kuɗi ku ce a abin da ya zo ya yi kenan to duk babu wannan fa kun san shi ya zo muku da ambaton da kuke cewa Allah anna inda na zikiran min al-awwali da shi ya zo muku ko ba zuwa ya ce ku bashi wani abun duniya ba cewa yake yi ni ina rike da madauran kwarjallan ku ne ku kuma kuna kokarin ku kubce daga gare ni ku faɗa cikin wuta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin hadisin sayyidina Umar ni ina rike da ku ne kamar mutum ne wanda ya sanya wuta tana ci sai gana ta zo gina ta zo tana ta faɗawa ciki shi kuma yana kokarin kauce ta da kada ta faɗa ita tana ganin hasken wutan tana ganin wani abin daɗi ne nan ku za ta shiga ta kone ya ce to ni ma haka nake da ku abin da kuke ganin shi ne tsiran naku shi ne jin daɗin naku halaka ku ce ni kuma ina rike da ku kuna tafiya kuna ina kamo ku to haka ba zuwa ya ce ko tara masa wani abu bal shi abinda ma aka tara din su yake bawa hatta humus wanda Allah ya bashi na ganima yace wal Humus mardudun ilaikum shi ma humusin gare ku ake mayarwa abu ɗaya ku duba hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sallar asar ana yin sallah ya tashi cikin gaggawa ya shiga gida wai ya manta ya manta da wani kullun zinari na sadaka da ba da ba shiga cikin rabo ba ba a raba ba shine yake jin tsoro kar ajali ya zo masa ya zamanto yana cikin gidansa bai raba shi ba sai da ya dauko ya fitar da shi aka ba ma mabukata sai ce al'ana staratu yanzu na huta to shine ka ganin Allah yake faɗansa am tas'aluhum kharja ko ka zo kana roƙan su lada ne fa kharaju rabbika khair ladan ubangijinka shine alheri wa huwa khairur raziqin kuma abin da ya nema kenan ladan ubangijinsa yace walal akhiratu khairul laka min al ula ولو اتبع آه، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين آه، لو كتم يقول تسيم تايشي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك